a satin nan an ta wani cece ku ce shi ma bai man daɗi ba musamman ɓangaren ahalus sunna ban ji daɗinsa ba ɗaya daga cikin malamanmu na ƙasa profeso masir isa yalwa mun ga ɗansa ya yi aure tsarin auren nan da ake yi an yi abubuwa da yawa da suka yi daidai da shari'a ɗan adam bai rasa kuskure da tuntube sai ake ganin ga wasu hotuna sun bayyana na shi yaron ango da matarsa ko ko hotuna ko bidiyo idan mun ɗauki wannan a matsayin kuskure mu ɗauka tasliman da eh, jadaliyan kuskure ne a ƙa'ida ahli sunna ba haka ya kamata ba kuskure ne to domin profeso mansur isa alwaya ya kuskure akwai abu mamaki idan ɗansa eh, abdulkarim yake ko rahim idan ɗansa alarama abdulrahim ya yi kuskure akwai wani abu mamaki akwai wanda baya kuskure dan mutum yayi kuskure ba za a dau waya a buga masa a ce kaza kuskure ba sai an zo an hau media musamman ake program ana ana raddi wai program ake ana ana masa raddi abun ya bani mamaki mu kenan haka muke duk yadda muke karatun nan da yawan ku ba ku san yadda muke fama da iyalanmu ba da yawa ba su tare da mu abinda suka ɗauke mu mutashaddidi matanmu na masu wazi su ma so suke su hole su ji daɗi takura musu muke ba wai imanin ya shiga zuciyarsu ba ne ko ba gane ba tsoronmu kar mu mutu ma su sauka a layi ‘ya'yanmu da muka haifa ganinmu suke masu tsanani yanzu misali ni yarinya in ba ɗakin mijinta ba ba ta aiki da smartphone har labari ake badawa cewa ni saboda tsanani na hana 'ya'ya mata aiki da smartphone to mazan ma ya na ƙare da su ya na ƙare da su to yanzu fa saboda wannan ya zama abin magana ka zama mai tsanani matarka na ganin ka mai tsanani diyarka na ganin ka mai tsanani waɗanda ke kewaye da ka suna ganin ka mai tsanani ba haka ake kallon mu ba kuna ce ba mu sani ba ne in an zauna a gefe ana zagin mu a matsayin masu tsanani kuna ce bai dawo mana ne mun sani ba tsanani ba ne taka tsantsan ne ɗan abin da za ka iya don haka ni abin da ya faru da a auren wannan yaron da aka yi na wannan ɗan kuskuren hoto ko bidiyo wallahi ban ga ya kai abin da ya kamata a ce ce ku ce ba abin da kawai ya fi damuna a cikin ƙadiyar shine da har mutum zai zo ya yi shi a matsayin program kuma kamar na ɗan ga wani clip yaron ya fito ya yi bayani ya yi bayani so don girman Allah yanzu tun da ya yi bayani zuwa za ka ka share magana ka bayan ka tura ta duniya cin mutuncin ma ya wuce kuskuren yaron ba kuskuren baban ba ne. amma da yake wasu kamar akwai nau'in jira suke da kiyayya da shi profeso Mansur Isa Elwa suna kiyayya da shi har shi suke waraddi da son cin mutunci wai mu ahlus sunna muna zaman jiran kurakuran juna ne mu ci mutuncin juna ko ya karatu yake zama muke musamman in dai jiran kuskure kake yi wallahi ba za ka gushe ba sai ka gaji da magana kan kuskure saboda annabi ya ce kullukum khata'un gaba ɗayan ku masu menene mu jarabawa daga shugaba saboda abin da yake sharri ne aka ce kada a idan ma kana so ne ka yi zanga-zanga ka je ka tambayi masu ilimin zanga-zanga akwai ka'idojin da ake bi kun fara zanga-zanga yau ba ku cimma nasara ba gobe za ku ci gaba malam idan aka kwana uku ba ku da abinci a ajiye ba ku da kaza ba ku da kaza dole ku watsi ko ka lura wanda suka shirya wannan zanga-zanga ko fiye wata ba su da shi fiye wata ba saji ashe ba su shirya ba yan hayaniya ne kawai da mutane za su samu jarabawa daga shugaba sabaru su yi haƙuri ma labisu an yi farrija anhum ba za su daɗe ba Allah zai kawo mafita ba da an ɗauko addu'a ba ina addu'a take eh hatta nasarar da ake samu akan su bella turji akan yan bindiga wallahi sun fi tsoron addu'a fiye da sojan Najeriya duk wani azzalumi yan bindiga ne yan bandit ne mayakan daji ne barayin daji ne duk wanda ka sani yana zalunci ya fi tsoron addu'a akan duk wani makami da zaka yi aiki amma sai a fara addu'a kamar da gaske sai kuma a yi mai sai a watsar mu addu'a mu kwana biyu take yi ta dade sati eh, ko ba haka ba so muke a karba yanzu ko ko a watsi ba haka ya kamata ba in mun fara mu ci gaba idan da mutane za su samu jarabawa daga shugaba za su yi hakuri malami su an yi yufarrija anhum walakinnahum yajza'una ila saifi sai dai kai co ba su dadewa suke zabura su dauko makami fayukiluna ilayhi sai Allah ya basu da makami ba zanga-zanga ko ka ce za ku yi ba shi yasa Allah ya baku da zanga-zanga abinda aka ce ku yi a shari'a shine haƙuri Yauwa, shi yasa ne bayani na ce bayanan Dr. Jalo akan zanga-zanga suna kan hanya don ya yi magana ne da yawun shari'a ko da ku kana jin zafinsa domin in za ka magana kan shari'a baka tsoron zaki maganganunsa a shari'a haka suke illa kawai mu abin da muke fahimtar Dr. Jalo fahimtar mu ce wannan wallahu alam ni abin da nake fahimta Dr. Jalo in ya tashi yin magana yana yin magana ne ta masu ilimi cikin ire-iren mu wanda ba ilimi sai kaga magana ta yawo ba a gane me yake nufi ba ana ganewa ni haka na fahimci yadda Dr. Jalo yake magana yana magana ne ta zurfin ilimin da gaskiyar magana kaso 80 ko 90 bisa 100 na mutane ba su da wannan ilimi amma maganar da ya faɗa kuma haka take a shari'a ba kyau zanga-zanga har gobe matsayinmu shine zanga-zanga ba kyau musamman a mahangar musulunci amma a demokaradiyya duk wani shegantaka da iya shege akwai kyau kun gane magana a demokaradiyya duk wani shegantaka da iya shege kai ita ma demokaradiyya iya shegen ne da ba gane ba a'a a demokaradiyya har biri kana iya zaba a demokaradiyya kana iya jami'ar shedan kawai ka ce ka jami'ar shedan kake so hakkinka ne a baka dama ka bi shedan demokaradiyya ba tushen sharri babu mutanen da za su rungumi demokaradiyya face sun watsi duk mutanen da suka rungumi demokaradiyya mala sai sun watsi sai sun tarwatsi ka je ka duba hannu duk al'umma da ta rungumi demokaradiyya wahala ba farawa aka yi sai nan gaba a ina faɗin waƙi ne ai ka san akwai karatu akwai abin da za a daɗa muka idan ilimi ake magana duk waɗanda suka rungumi tsarin da ya ci karo da tsarin Allah ko ba za su gushe ba suna shan wahala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri masu saba umarnin annabi su ji tsoron an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yanzu dai dubara ta rage gawa in ya ga dama ya tsalle ya yi mai ko ya shiga ta ka ko ya shiga ta kafa yanzu dai dubara ta rage gare shi